Wata sanarwa da ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu ya fitar a Litinin dinnan ta ayyana samar da tazara tsakanin ɗalibai da rage cinkoson ɗalibai a aji da kuma tabbatar da tsaftar makaranta da ta ɗaliban a matsayin wasu daga cikin ƙa'idojin da ke kunshe a cikin daftarin matakan kare lafiyar ɗalibai da malamai da kuma sauran ma'aikatan makarantu a ƙasar hakan da yana zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da kafofin labaru suka ruwaito ministan ilimin na najeriya na cewa makarantun ƙasar za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai baba ta gani la'akari da yadda cutar corona ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan ƙasar Malam Ibrahim Ado Kura da ke zama mai bincike da ke rubuce-rubuce a kan harkokin ilimi da fannin tarihin sarautu ya yi tsokaci. Gwamnati tunda tana da haƙƙi na jama'a dole ta yi duk abin da za ta yi ta kare lafiyar al'umma. Kuma kamar yadda muka sani yadda tsarin ilimi yake a Najeriya akwai matsaloli. Wannan ka'idoji duk ka'idojin ma da za su kawo zai wahala a iya tabbatar da su. Saboda yanayin yadda makarantun suke musamman yanzu idan ka duba makarantun firamare na jihohin arewa za ka ga aji wata makarantar kamar yanzu a nan kano akwai makarantar da suke da sama da mutum ɗari to kaga irin wannan a aji ta ya za a yi ka tabbatar da wani tsari shi yasa su gwamnati tun farko suka rinka ɗarɗar kuma dole ka yi musu uzuri saboda wannan cuta wani abu ne sabo ba wanda yake da yanayin cewa an taɓa yin wannan a zamaninsa kuma ga hanyoyin da aka bi sai dai kawai abin da ake yi ana ta kwaikwayon turawa duk abin da kasashen turai suka yi kawai sai a kwaikwaye su saboda haka har yanzu muna ci sa kai gwamnatin ta faɗi abu kuma ta zo kamar za ta soke kwan bayan saboda su ma koyo suke yi amma abin da yake na muhimmanci shine ƙasan nan ilimin ba a bashi tsarin da muhimmancin da ya kamata a bashi ba shi yasa kaga dole za a shiga wahala Tuni dai wasu ke bayyana ra'ayin cewa akwai alamun hukumomin ilimi a Najeriya sun shiga yanayi na kan gaba kan baya game da makomar ilimin ƙasar. Sai dai sanata Mas'udu El Jibril Doguwa guda cikin iyayen yara na cewa. Ba laifi ba ne idan gwamnati ta yi koke-koken mutane ta zo ta duba matsayin da ta ɗauka daga farko. Matsayin gwamnati daga farko shine ba za a buɗe makarantu ba. Wannan kowa a Najeriya ya san da cewar ya ta da ƙura. mutane da yawa sun nuna gwamnati kuskuren su na cewa ba za a ɗauki jarabawa waye ba mutane da yawa sun nuna fushinsu su ba za a buɗe makarantu ba domin 'ya'yansu sun zauna a gida babu ilimin kar ka manta tsakanin jiya da shekaran jiya muka gani ta irin wannan waya ta social media inda shugaban kasar america trump yake cewa a buɗe makarantu yi e, misali da waɗansu ƙasashen saboda haka abin da 'yan najeriya za su duba shine shin wannan abin da e, ministan ilimi ya ce saboda wancan abin da america ta ce ne amma inda za a tsaya a duba a tabbatar da cewa tsari ne namu na najeriya tsari ne namu na afirka to mu ɗauke shi kurin ba sai mun tsaya mun kwaikwayo wani abin da wata ƙasar take yi ba dai 'yan Najeriya na ci gaba da dakon sanarwa ta gaba game da ƙoƙarin da hukumomin ilimin ƙasar ke yi na buɗe makarantun ƙasar domin ɗalibai su sami sukunin ci gaba da ɗaukar darussa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.